To jama'a salamu alaikum sai ai mana afuwa ga abin da ya faru mun wuce wato an kada kararrawar na ce kararrawar gaggawa saboda haka dole ne kowa ya bar ginin da muke ciki to muna afuwa ga wannan abu yanzu shirin yau da gobe zai da muku mu shiga da shirinmu. mu. yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai a jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwa ta intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu gabatarwa. Yaula Salim. haka yake Hadiza. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, kananan sana'o'i. A yau ma 22 ga watan Maris ɗin shekarar 2019 shirin namu zai tattauna ne akan gano hazaƙa, hikima da basirar yara tun suna ƙanana. haka yake daula kin san a ranar talata nan da ta wuce wani yaro mai shekara takwas dan asalin nigeria wanda kuma ke gudun hijira tare da iyayensa a birnin new york ya lashe gasar wasan dara ta zamani ko kuma chess a turance don haka ne yau za mu gayyato abokiyar aikinmu grace alheri abdu domin ta yi mana sharhi akan yadda ya kamata iyaye su rika karfafa wa 'ya'yansu wajen baiwar da allah ya ba su haka yake amma kafin nan bari mu je ga amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na abota wato facebook inda muka ce kun san yadda ya kamata ku karfafa wa 'ya'yanku kwarin gwiwa akan baiwar da allah ya basu ga kuma yadda kuka ansa mana sakonmu na farko ya fito ne daga dora gaga dan fulanin warji inda ya ce salam yau da gobe hanyar da ya kamata iyaye su bi wajen karfafa 'ya'yansu gwiwa don ganin sun yi fice a baiwar da Allah ya basu ita ce iyaye su dage da addu'ar akan 'ya'yansu to ku huta lafiya. To mun gode sai Jibrin Umar Rabasa inda yake cewa eh to mun sani kuma muna ya bakin ƙoƙarinmu. mu. Ga kuma saƙon Rilwanu Ibrahim London shi kuma ya ce ina kira ga iyaye musamman waɗanda Allah ya ba su ‘ya'ya hikima da fasaha cewa su ɗauki irin waɗannan yara da mahimmanci kuma su ba su cikakken kulawa da ta dace domin wani yana neman arzikin haihuwa kuma bai samu ba. To sai Shehu Adamu Rajau inda yake cewa a rayuwa kowa na da irin baiwar da Allah ya yi masa saboda haka ya kamata iyaye su dinga karfafa wa 'ya'yansu gwiwa a duk lokacin da suka ga suna yin wani abu na hikima ko fasaha baiwa su dauke shi da kada su dauke shi da shirme. Ga kuma saƙon Ibrahim Salisu ɗan Kaduna shi kuma ya ce yau da gobe hakika karfafa 'ya'ya gwiwa akan baiwar da Allah ya basu yana sa yara su zama wasu abu wani abu kamar ni alal misali a lokacin ina karamin yaro na fara gyaran rediyo da kuma keke to sai suleiman adamu tattarin fatiskum inda yake cewa assalamu alaikum yau da gobe ikon allah hakika muna jin daɗin yadda kuke kawo mana shirin yau da gobe shirin matasa muna fatan allah ya ƙara basira da hazaƙar aiki amin a tashi lafiya yau da gobe to mun gode Ga kuma saƙon uh, Adamu Sabiu Wangara Gezawan Kano, shi kuma ya ce salam. a gaskiyar lamarin kowane yaro ka gani yana da baiwar da allah ya masa amma matsalar shine dattawan iyayen ma ba su san da baiwar ba to sai umar adamu katagum inda yake cewa hakika akwai hanyoyi da ya kamata mu bi domin baiwa 'ya'yanmu kwarin gwiwa yadda ya kamata sai kuma sakon lawal sani daura shi kuma ya ce tabbas hanyar kuwa ita ce a karfafa musu gwiwa tare da taya su san abin da suka mai da hankali a kansa mutukar abin mai kyau ne To sai Yusuf Liman sansani inda ya ce salam yau da gobe barkamu da juma Allah ya saka muku da alkhairi da kuke fadakar da mu akan abubuwa daban-daban na rayuwa. Sai kuma saƙon Hamza ahmed Tijjani shi kuma ya ce kullum ya kasance cikin tambayin 'ya'yanka game da rayukansu hakan zai taimaka wajen gano komai to sai kasamu muhammad yabo inda yake cewa yau da gobe hanyar ita ce ta ya su murna da abin da suka yi mai kyau da kuma nuna musu abu mai amfani a gare su na gode ku tashi lafiya sai kuma saƙon umar baban yaya sabon gida eh gaskiya akwai hanyoyi da yawa da ya kamata a ce 'ya'yanmu sun samu ci gaba ta bangaren mu To sai sakon karshe a yau inda ya fito daga Musa na Challa Mahangi inda yake cewa yau da gobe ta hanyar janyo su a jiki hakan zai taimaka musu. To mun gode ku ci gaba da an samu da tambayoyinmu yanzu bari mu shakata kamun mu dawo ga abokiyar aikinmu Grace Alheri Abdu. sannu da zuwa. Yawwa. To haka ne injiniya ya ba Grace layi kamun a shakata to bari mu ci gaba ba shakata daga baya. To barka barka tashi ko ba shi dama a shakata to amma dai eh, mun gode da wannan damar. To barka da shigowa cikin wannan fili namu Alhaji Grace. Eh, <laughs> to yau kamar da yadda kika sani muka ce bari mu zo mu ji ta bakinki batun yaron nan da gashi kuma dan Najeriya gashi yana zama a sansanin 'yan gudun hijira. hijira wanda abu ne mai mahimmanci wanda mun san ma cikin muka koma Najeriya ma akwai mutane da yawa da suke zama IDP camps din nan su ma suna da basira da hazaka amma kuma ba su samu damar yin fice ba. To Grace me zaki ce mana akan wannan lamarin? Eh to shi dai wannan yaro kamar yadda kika faɗa labarin shi ya ɗauki hankalin ba amurkawa kaɗai ba amma ya ɗauki hankalin duniya baki ɗaya domin dalilai da dama na farko dai za mu kira shi ɗaya daga cikin bakin haure za a ce tunda dai kasancewa iyayen shi sun shigo ne suna neman izinin a zama a Najeriya ba su da izinin sun guje ma tashe-tashen hankali da ake a mm. Najeriya suka shigo nan Amurka to suna a sansanin nan da ake bayarwa na wucin gadi ga waɗanda suke neman mafaka mm. a Amurka. to shi abin da ya sa labarin shi ya fice shi ne kamar yadda na faɗa wannan na farko na biyu kuma wannan wasan daren da aka daren dai wani abu ne da muka gada kaka da kakanni wasan da aka saba yi ne yara da mm. tsofaffi a gida akwai ma wani bangare kin fito hissin ne eh, daula akwai wani bangare mm. a gefen birnin histin din inda 'yan mm. najeriya suke da zama da dama in an taso aiki inda sukan abin da suka gada sukan zauna a ta wasan daren nan a mm, daren nan irin wanda ake ta katako mm. a nan da har wadda sukan zama to su inda a ce wannan daren mu ba mun ɗauke ta da muhimmanci kamar a ƙasashen da mm. suka tashi za ta iya zama gasar da har za a ci kofin duniya da shi ma. Mu da abin da muka ɗauka ba da muhimmanci ba sun fifita su suka ta shi ana yin wannan wasan dara har a ci kofin duniya ma baki daya to mm. abin da ne ya bashi dan sha'awa kenan ya zo shi ma ya fara da yake ba su da gata ba su da eh, eh, ya nuna sha'awan yana son ya wannan wasan ya dan fara to waɗanda suke cikin wannan koyon wannan wasa mm. sukan samu wanda zai bayan an tashi makaranta a je ana ƙara koya musu don su samu ƙwarewa to shi iyayen shi ba su da wannan gatan mm. sabili da haka suka ce ba su da ƙarfin da aljihun da za su ɗauki wanda zai rika koya mishi bayan aji sai wani ya ba da kanshi wani bature mm. ya ce shi zai rika koya mishi to abin mamaki abin da aka ce in dai Allah ya nufe ka zakarar da Allah ya nufe shi da tara ana <laughs> cikin shekara daya wannan yaron ya ta buge abokan ajin shi mm. ana gasan ta mm. cikin makaranta ya ci kofuna hudu ya samu dai lambobin yabo guda hudu mm. kafin aka yi wannan na jihar da ya zo ya fice aka kuma nuna cewa makin da ya samu wanda yake da fitacce na duniya baki ɗaya tsakanin su ratarsu Mm. wacce yana da dubu biyu da kaza shi wani yana da dubu da dari biyar da kaza mm. ya nuna cewa shi dan yaro a cikin shekara ɗaya har yi wannan fice mm. to ya nuna cewa yau kamar in aka ba shi shekara biyu zai iya zama zakara a duniya a duniya to abin da ya zama da mamaki da muke so mu nanata mutane shine na ɗaya dai kamar yadda muka faɗa mara ne Mm. na biyu wata ƙasa yake mm. to amma wanda ya ɗauki hankalin duniya eh, eh, yanzu zan iya koma intanet ma banda banda kyaututtuka har bill clinton ma ya gayyace shi su ah, lalle eh, kam mm. CNN ne su manyan tashoshin Amurka Duk sun gayyace su suka yi da da da shi Bill Clinton ya gayyace shi zuwa ofishin shi ma suka gana da shi to wannan baturen da ya dauki nauyin koya mashi wasan nan mm. sai ya ce to suna eh, sansanin yan gudun hijira masu mm. neman mafaka dai zan ce ba yan gudun hijira ba masu neman mafaka ne masu neman mafaka mm, sai suka ce to shi yanzu ya samu lambobin yabo biyar kenan ba ma shi da ɗakin kanshi da zai ma aje waɗannan lambobin yabo to shi wannan mutumin sai ya ce to bari ne ya nemi ya ce bari ya kafa gidauniyar neman mishi tallafin dubu hamsin Mm. don a samu musu ɗakin da za su zauna shi musamman yana cewa don yaron ya samu ɗakin shi na ƙashin kanshi saboda ya jira wannan kyauta abin nan <laughs> lambar yabar da ya samu daga kwanaki barin gaya muke daga kwanaki mm. eh, eh, biyar da suka wuce da aka fara wannan eh, neman tallafi mm. kawo yanzu an samu sama da dubu ɗari biyu Mm, dala amurka dala amurka a cikin kwana sama da dubu biyu a cikin kwana biyu da aka mm. aka aka kafa wannan gidauniya aka samu dubu mm. casa'in da biyar daga cikin dubu hamsin da ake nema to yanzu dai da maganan da muke yaran nan sun fita daga sansanin masu neman mafaka din nan wannan mutumin ya nemo musu ɗakin zama to ai kuɗin da aka tara mishin ma yanzu ya isa sayan gida <laughs> ya isa gida kuma ina kyautata zaton nan ba da mm. dadewa ba za ki ji akwai waɗanda za su ɗauki nauyin makarantar shi har bakin iya rayuwar shi. da gaske. To mutane mm. suna ta ƙara ƙarfafa cewa eh, wannan yaron mm. yana eh, ana bukata a bashi goyon baya to abinda muke so mu nanata a nan shine kamar yadda muke bayyanawa cewa akwai 'ya'yanmu da dama da suke sansanan 'yan gudun hijira na cikin gida a Najeriya. Yau ba sa makaranta. waɗansu akwai ma wuraren da eh, waɗansu sansanin da aka yi ta yaya ta rahotanni cewa ana ma yi musu yara da mata da ƙananan yara fyaɗe. Mm, ƙwarai da gaske waɗansu waɗannan yaran waɗanda suka shiga masifofi da jarabobi da eh, eh, suka sami iyayensu. Mm. Waɗansu su an tauye musu rayuwa kenan har abada. Har abada ba za a taɓa ba su ba shi gashi wannan yana sansani yan jin gudun hijira kuma sai ya samu damar fitowa a aka ba shi dama. Aka mm. ba shi dama to abin da muke ƙara karfafawa shine eh, wato yaro da duk inda yake in yaro aka lura yana da hazaka mm. kamata ya Eh, eh, masu hali baiwa ba wai ana nuna ko dan wani ko dan wani ba akwai su da dama a kasashen akwai su da dama mm. kwanaki ma akwai wani da naga an sa hoton shi ya zana ina jin yana ko zama jos ne ko haka aka yi ya zana in kin ga abin da ya amfani da shi mm. pencil ne kadai ya mm. amfani da shi ya zana wannan shahararren dan wasan nan eh. Kevin Hart din nan in kin ga zanen yayi kyau haka kaman wasa yasa aka mutane da suka ga gani sai suka aka aka ta eh. wa eh. a kafafen sada zumunta sai shi ma um, dan wasan ya gani eh. shine yace a hada shi da shi to yanzu yana neman ya ce ya siye shi ko dala amurka nawa miliyan wasu makudan kuɗaɗe dai to haka haka a najeriya ma zaki ga yara da dama ko kan titi kiga akwai su zaki ga sun zana sun gina gida da mm. kwali mm. wanda kin san mm. alhazaka ce da hikima Allah ya basu amma mutane kuma ba a goyon bayan su ba a ba su karfin gwiwa To ina jin kalubala ga kinga muna da kungiyoyi masu zaman kansu a da mm. dama to galibi dai akwai ana kokari mm. sabilillahi ana kokari amma dai galibin waɗannan kungiyoyi masu zaman kansu suna yi ne don abin da za su samu a cikin eh, wannan lamarin. Mm, ina jin matsalan kenan. Eh, eh, su zama fitattu ga kasashe kasa da kasa ko kuma a dai san da zaman su amma nawa ne daga cikin su akwai waɗanda suke kula ko a batun 'yan gudun hijirar nan ma da muke magana na cikin gida mm. akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu da suka taso daga farkon hare-haren ƙungiyar boko haram din nan mm. akwai lokutan ma da shi eh, gwamnan jihar borno musamman yake kokawa da kan cewa kusan sai ka ce su waɗannan suna ci da gumin 'yan gudun hijiran nan suna kuɗaɗen da suke cewa suna kashewa don tallafawa 'yan eh, gudun hijiran nan mm. idan aka kwatanta da ainihin abin da suke samu eh, akwai alamar tambaya kwarai da mm. gaske to abin bari mu shakata kafin mu dawo mu ci gaba To madalla da wannan waka nuwa da shan Allah kwarai kan Allah ya dasa ka shikenan. Aka muna da wani shirin da kai nuwa da shan Allah da muke gabatarwa a oh. wannan tashan da muke zakulo mm. waɗanda Allah ya mu basira suke da hazaka waɗanda dai mm. talakawa ne na kin kari kawai mm. Allah ya fifita su ta wajen wata baiwa da ya musu ta wani fanni suka suka kwanaki ma kin ga wani aka nuna shi zaki gan shi wani dan tsoho duk ba sunayen shugaban kasan da bai sani ba a duniya yana ta yawo a kafafen <laughs> sada zumunta wallahi yanzu eh, kafin kafin mu je eh. wannan hutun rabin lokaci shakata wannan ina bayyana eh, kuɗin da aka tara don mm. tallafa ma wannan yaron nace ya haura dubu ɗari biyu haka ko yake mm. kawo yanzu cikin kwanaki shida da aka a kafa wannan gidauniya ta tallafa musu ainihin abin da ake nema dubu hamsin hmm. amma a yau an tara dubu ɗari biyu da takwas da ɗari biyar da casa'in hmm. kuma mutane dubu uku da ɗari tara da tamanin da tara suka ba da wannan gudunmawa a cikin kwana shida amurka kenan to yanzu samu babban bako wanda ya zo ziyara amurka ya kawo mana ziyara a nan sashen hausa na muryar amurka gashi bari ya gabatar da kaushi. barka da shigowa ma nan wa muka eh, samu barka ka da jama'a masara assalamu alaikum wa rahmatullah a suna na shehu abdullahi jangere wanda na zo ziyara ne ta aiki a najeriya don haka kuma na kawo ziyara a wannan gidan rediyo mai farin jini na murya amurka da yake yana ɗaya daga cikin masu sauraron wannan gidan rediyo to barka da shigowa barka da zuwa barka da zuwa mm, Eh, to a matsayinka na jami'i da kake aiki wajen abin nan hukumar immigration to ka ji kama wannan labarin su wannan yaron ka gani ya taso ne sun zo neman mafaka ne sun taso tun daga najeriya suka shigo amurka inda kuma allah ya ba su sa'a suka samu suka samu mafaka ya yi amfani kuma da basira gashi kuma irin in ficen da ya a duniya to wani shawara zaka ba iyaye akan yadda za su mara wa 'ya'yansu gwiwa tun suna ƙanana su dinga kula da irin basira da hikima da allah yake ba 'ya'yansu domin su masu ga yaran nan sun yi fice a duniya na'am ah, to mun san da wannan dama ce shi wannan yaro ya samu mm. kuma yaran mu na najeriya yara ne masu kaifin basira da ainihin kwakwalwa sosai da za su samu irin wannan damar da tallafi ala hakika za su yi fice a nesa ba kusa ba don ba don a ce na yason kai ba sai in ce kusan babu yaro mai basira da ya kai kamar yaron najeriya illa mm. kawai dama ce <laughs> ba samu ba mm. haka ne akwai wani ina karanta wani bayani da waɗansu bayanan da waɗanda suka bada gudunmuwa da suke rubutawa a nan mm. ɗaya daga cikin wanda e, ya ba da gudunmuwa da ya ƙi masa ainihin gudunmuwa da ya bayar ya ce ba ba zan iya ba da gudunmuwa da yawa ba amma tun da nike ban taɓa samun wani abin da ya faranta min rai ya kuma tsima ni ba kamar karanta wannan labarin na tani. Haka ne kam. Ya ce ina ma iyalin shi baki ɗaya fata alheri kuma ina begen ganin abin da wannan yaro zai zama nan gaba. <laughs> Wannan eh, gaskiya ne eh, kam. Haka. Haka. za ki ga abubuwa kwanaki akwai wata an tura ta makaranta ta yi karatu haka tu baban ya tura ta sudan ta yi makaranta ta karanta famasi sai ta je sai ta bace jarabawa ba da ta je abin nan makaranta mai za ta koya sai ta koya kwalliya a ti ba abin da ta iya in ba kwalliya ba wanda aka a in pharmacy da ta dawo ni na san tafi na ba baban shawara na ce to tun da haka ne tana son wannan kwalliyan ka sa ta makarantar mm. koyon kwalliya mm. da abin da mm. take so kenan ta je ta koya tun da yanzu ana yin shi a matsayin sana'a za ki ga yan mata za a yi biki za a yi fati eh, za a yi waye da kuɗi ai sai baban ya fara masifa ni me yasa na je ne digiri me yasa ban koya kwalliya ba ni shi saboda ni ai ban da sha'awar kwalliya eh, kuma kwalliya ma ana digiri a kwalliya ana yi yanzu to matsalan da wasu iyaye suke samu kenan zaki ga wata ta tashi ita maybe abin da take sha'awa dinki kawai take sha'awa eh. ta zama fashion designer amma kuma iyayen ko saka ko abin nan ko cake abin da wasu suna son su zama masu yin sana'an hannu amma sai iyaye su ce yau makaranta na da amfani za a iya sana hada sana'a da makaranta za a iya yin gaba ɗaya kuma sai kiga an samu alfanun abin sosai. Haka eh, to kin ga abin da yake nan shine yanzu zamanin da kenan ake magana yanzu mm. eh, da fata iyayen mu mutane a cikin gida eh, za su fahimci cewa a zamanin da ni na san lokacin da wani bangaren najeriya su sukan tsara ne wannan in aka tashi wannan ana so ya wani ya koyi aikin likita wani yana koyi aikin injiniya wani ya koyi aikin lauya wani ya koyi haka dai za su tsara baba zai tsara kowa mm. a gidan shi yana so a samu haka kuma haka ake yi to mm. amma zamani ya kai mu yanzu misali ba wai muna karfafa yara kar su makaranta ba mm. amma dubi bill gates dubi shi za eh, mai facebook din nan ki kirga mm. manya-manyan waɗanda suka zaɓi eh, zama hamshakun masu kuɗi na amurka nan da ake ji da su a kasashen mm. duniya sun fara makaranta suka ga suna da wata baiwa da allah ya basu mm. suka kauce suka ci shi steve job da ya mutu na apple suka koma suka bi wannan ainihin basira da suka ga allah ya basu kuma yau ina suke allah ya fifita su kwarai da gaske to abin da muke faɗa shine kamar yadda muka ce ba wai muna karfafa kai yara su makaranta ba amma iyaye su kula da menene 'ya'yansu mm. suke sha'awa su karfafa musu gwiwa su bi wannan inda eh, baiwar baiwar da Allah ya ba su kamar yadda muka faɗa kin ga wannan dare da ake magana mm. dare yanzu wasa ne na ƙasa na kamar yadda ake lido ne ai da eh, wannan lido din eh, da ake yi to ai shi ma mm, duk za a iya yi yanzu mm. yanzu komi komi ya ya zama sana'a misali kwallon kafa yanzu har ma kwallon kafa ne da da aka ga ana ci yanzu ba kowa ma so yake ga dan shi ya zama dan wasan kwallon kafa ba <laughs> to amma da inda a ce yaro a ce ka aike shi wasa aike shi aje a ga yana yawan kwallon kafa ai za a ci ka cika son wasan banza haka ne kam <laughs> da kuma za ki gama eh. sana'o'i akwai wata kwanaki da muka hira da ita abin nan ba abin da take so ita sai kawash anti mm. mace ce kuma tana da babban kawash ta buɗe kuma ita ma tana wanke mota eh. to kin gani wannan ita ta tashi tana sha'awa kuma tana yin shi a matsayin sana'a eh, sai ki ga wata sana'a an ce bai gama wato ban da tsinin fashin ki ba malama grace wato game da basirar yaran mu na najeriya ah, nake son Uh, in karfafi wannan zancen ah. uh, idan kika kula wannan gwamnati da ake ciki tana kokarin karfafa noma mm. to a kano akwai injina da aka ake zo da su daga kasar sin kasar china mm. wadda take ware dutse daga cikin shinkafa mm. to abin da ke tabbatar miki yanzu akwai yaranmu a kano wanda sun kirkiro wannan injin din na gida mm. kuma ya ware dutse da shinkafa mm. kamar abin kuma su suka kirkiro injin din ya yayi kyau to ga lokaci ya yi halin shi ma a madadin bakon da muka samu da jin mu Daniel Brown da wanda ya bada umarni da Alheri Grace Abdu Hadiza Kerry ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya sai kuma wani mako idan Allah ya sake dawo da mu a yi hutun karshen mako lafiya.